من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل التقوال بعد الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين يا إن البخاري رحمه الله ya ambaci wato kitabul imani kitabu bada wahayi ya kare da kitabu bada wahayi sai biyan ta da kitabul imani sai biyan ta da kitabul ilimi cikin ilimin da ya kawo ya yi bayani a kan wata ilimin muka kuma yana sosai duk kusan fafuka wanda buhari ya kulla babu duka na wanda kasance suna karantar da mu akan kawai biki sai ya rufe da babi na ƙarshe ya ce babu ma a jara sa'ila bin kakar mai mata babu mai bayani akan wanda ya karɓa mai tambaya fiye da abin da ya tambaye shi to wannan yana nuna buhari rahimahullahu ya kai matuƙa ga nasifa bayan ya kai matuƙa ga nasifa ga abin da shahi wata azulun duniya wato a gudun buhari ya inganta niyya dai ya inganta niyya dai sosai ga abin da dai bayan wannan kuma da riski sai kawo wani babi wanda ya kasance gabanin wanda ya kawo shi ce a ce babi mai gani babu man babu babu man ta hita yari mahafata an yi da fahimu na ta anhu wa ya kafu a shaɗin nuhu babu man taraka ba'dal ihtiyar mahafata an yi kasura fahimu ba'dal nati anhu wa yakabu fi ashad min babu mai bayani akan wato wanda bar wani sashin wasu abubuwa na zalu da abu mahihici na kuwar mutawa kuwar afdal amma sai ka bar shi kake bayani akai ne mahafata an yi kasura fahimu ba'dal nati anhu domin gudun kada fahimta wasu mutane shi kasance ba ta fara ga wannan abin ba ba ya kafu ya da min su fara ga abin da yi shi tsanani ko kuma ga abin da yi shi zama banna shi da muka ce maluma suka ce tarko da'atin aula min al-hukumi fi mafsadin barin ta'a ya aikata shi zuwa aikata da'an nan ka fara cikin wata banna to buhari a ce ya kawo wannan domin shi na so shi kawo wata hadda yi bi tsaye shi kawo kalma mai kyawu sannan kuma shi bin da suka yi shawo irin ta wannan abin da buhari da yi kenan sannan kuma aka ce ya abu ta bayani ya bayani wanda ya kasance mai kusafa ne sannan kuma a ya yi da tsari wanda ya kasance shi ma tsari mai kusafa ne don haka buhari ya kare da wannan sai ya zo da kawo wudu'i bayan mai bayani a kan aurwala bai kawo da ta ba saboda ni sai an san arwalla saboda ta arwalla wasila ce ita kuma sallah kasida ce to sai an san tsari sannan aka sani abin da za a hawa a cimma manufa ita arwalla ita ce tsari sallah ita ce manufa to bai yi a yi sallah ba arwalla bai yi wa kamar yanzu alim tala ce ana son ka hau gidan sama amma ba ka ka haka ba zai hau ba to ita sallah kasida ce ita kuma arwalla tsari ce don haka sai fara maka da tsani da bayanin aqida wato wannan na ake ce musu wasa'il kamar irin arwala kamar irin wankan jaraba kamar irin wankan haila kamar irin taimama wanda da abin da aka ce musu wasa'il ake ce musu to abin da aka ce maqasid kamar yanzu irin sallah kamar irin azumi kamar irin haji kamar irin zakka da sauransu wanda su kuma aka ce maqasid saboda su an ainihin gundarin manufa da zai ibada sai wasu nufi an fara da wasa ilu da bayan aka ga mukatu sai ce a kitabul wudu'i bismillahir rahmanir rahim al-wudu'u abinda aka ce ma al-walla ya an kai damma bi dabbil wawi ya an kawawa damma an ka ce al-wudu'u al-fi'lu aikin alwala alwala aka ce ma al-wudu'u idan kuma aka ce arwa du'u shi kuma wannan alma'u da zai da kauri wanda ake arwala da su su da ake ma arwa du'u ainihin aikin ko shi aka ce ma arwa wannan shi a kauli wanda kasance mashhurin kauli ne to sai ya kasance wa kai ta fakar ulama'u dukkanin malumma ma sun yi ittifaki ala anna harata shar'iyya akan tsarki wanda an na shari'a tahara ta tsarki nuna taharatun min al-hadath akwai tsarki wanda aka ce ma taharatun hadath wa taharatun min al-habath akwai tsarki wanda aka ce ma taharatul habath sannan kuma wata ko aidan sun ka dace kuma ala anna taharatul hadath akan cewa tsarki na hadathi talatatu asnabin nauka guda uku na wudu'un akwai arwala wa kusurun akwai wanka wa badarun min kuma akwai abin da kasance mukunya da gare su wa huwa taimu shine ma to me ake ce mahadasu me ake ce mahadasu wal hadas abin da aka ce mahadas huwa al-wasful muqaddam qiyamuhu shar'an huwa al-wasfu huwa al-wasful mani sifa ce al-mani wanda ke hana ibada al-muqaddam qiyamuhu shar'an wanda ake kaddata tsayuwarta fi jami'il badani ga dukkanin jiki inda mujibihi gun sababin da ka sa sai an wanke jikin gaba ɗaya al-wasful malik min as-salati wa nahwi wa wata sifa shi wanda ke hana sallah ta sallah kamar al-misali irin tawabi da sauran ibadoni wanda kasance na sai da alwala a kansu alwaslu ma na umina wata sifa ce wadda ke hana sallah wala bai tabbatar sallah almuqaddaru shar'an wadda an kaddatar da wata tsayuwar daga shari'a almuqaddaru qiyamuhu shar'an bi da badani wadda za a kaddata tsayuwar daga dukkanin jiki yadda mu mutabihi wa sababi ne kamar lokacin wankan da na ba ta ga sai a manke jiki gaba ɗaya lokacin wankan haila sai an wanke jiki gaba ɗaya lokacin wancan miki sai an wanke jiki gaba ɗaya to wannan shi aka ce ma to sai abin da aka ce ma to ko kuma al-muqaddar qiyamu hu shar'an bi ba'd al-a'dai ga tashin gabbai shi ma inda mujabihi kuma sabubba ne wato wannan kuma shine arwaza kaga arwaza harf al-tanbi in ba ku arwaza sai a yi ma ma yi ma mafahin a harafa da tanki mafahin wata arwala ce ko kuma ta yi ma tuho mafahin wankan janaba to wannan shi aka ce ma a harafa da tanki alwasul ayamu alwasul mayu min salati al-muqaddaru qiyamuhu shar'an bi da badani ko a azali wudu'i inda mutabbi sai abinda aka ce ma al habasu wal habas shi ko abin da ake ce ma habasi huwa al-wasu al-muqaddaru qiyamuhu bi ilmin najasati هو الوصف المقدم قيامه شرعا بأين النجاسة صفة wanda ake kada tsayuwarta ga shari'a da ɗaya da ga hakika na abin da Allah ya sa. Ta zo Allah misali ta tsarinka na jita ce, to ainihin wannan shi aka ce mahabasu. Ga yanka na jita ce, shi aka ce mahabasu. Jininka na jita ce, shi aka ce mahabasu. To wannan su aka ce mahabasu. To waɗannan taharatu habatin suna da bambanci da taharatu hadatin taharatu hadatin wajibun sharfin taharatu habatin wajibun garu shartun wance ne kuka gaci a huwar wasu mani min salati wa nahwihi al-muqaddam qiyamuhu shar'an bi jami'il badani aw a azai wudu'i inda mujaddi dan duk ya ga cikin gaba ne a shi ne na karan kace a tsarin halas alhassun akabar ko akwai babban kai wanda in ya kama ka sai ka wanke jikinka gaba ɗaya to dauda da haka wanke wanda ba ka gani almuqaddaru ya hu shar'an bi jami'il badani shi aka ce madarar hadisin ko wanka ka kare kare wanka ka ko kuma ka fito da cikin gurbi ka yi wanka bayan ka yi wanka cikin gurbi ka fito ka samu hadisi in ka taho sai ka wanka ba ka gani da haka wankewa ko a shi kenan ka dace to irin wannan dauda wata kadarci to wannan shi aka ce ma taharar hadasin dauda kuma da ka gani ga ta ka wanke ta kamar ka ko ka ko maniyinka ko maziyinka ko waliyinka ko sauran da ababa da kusance ko jini to wannan shi ko shi aka ce ma taharar hadasin to ka gani daga wannan wanda ya zo wajen sallah yayi arwala yayi arwala sai yi mace a ce ya yi tsari bai kama ruwa ba kaga ya yi sallah sarki guda bai sarki guda ya yi sallah shi a tsaharar hadisin bai da tsaharar hadisin a ce nan kaga shi sallah sai a da lokaci shi bai sallah cikin lokaci saboda mi ya bar kulmun a muqaddam ya mu shar'an da ainihin da jafati ya yi sallah shi na da suka wanda aka da tsayuwarta amma haka ainihin da jafati ba dai a zaɓi wuzuri ba ba bi da bi da bane ba an ke ko a na in ka ba ko ka tar zakari yake ba da bi ba na ba sannan kun ko da bi kurari ba da bi ba na ba sannan kun ba a za zaɓi ba ba a za zaɓi wuzuri na ba an ke ko a shekenan ka ga sai wace tsari to hadisi ya kama ka raunar ta kare sannan kuma habasi ya kama ka na sai kawai tonan ashe a da ce jawo da harafin habasin nan ruruha da halar hadisi to wanda ya talla yau sai ka tafi sai yi tsari da kai yi tsari ka saba ba sai ka tafi kana goga sai kuma ce sai ka sallah kai aruna ba ta kai sallah tana da sarki guda ba ka da ta kai sallah tana da sarki wanda ya kasance a halar hadisin na ba ka da halar hadisin wanda ta sami a halar hadisin a ara wani kuma ya sallah a abada shi ne ma nuna ke sarki kashi zargin kashi juna akwai taharatun min al-hadathi akwai taharatun min al-hadathi kuma sun yi tafaki a kan cewa shi taharatun min al-hadathi kashi uku na taharatun min al-hadathi kashi uku na wudu'un musulun daga ruhuma a teku wannan ke to sai nan gaba za mu yi bayani akan al-harij abin da ke fitowa cikin jikin mutum za mu yi bayani a kuma al-ma'araj ainihin mahimmin ita ku wasu daga cikin maluma ya tabi wani bil harij suna kula kawai da abin da ya fito cikin jikin dan adam al-harij abin da ya fito cikin jikin dan adam to ko ina ya fito in dai na ji tace to ya bata mishi aro bayan sun yi ittifaqi dukkanin maluma na duniya su a kan cewa watan a albaul arriyu algayidu almadiyu alwadiyu waɗanda kowane su na yin lilukuni mai warware arwala ne ba ta arwala ne bayan wannan sai su fito su kai safani wasu daga cikin maluma sun ɗauki alharici abin da ke fitowa kawai shi da su kula da shi duk abin da ya fito ke jikin ɗan adam wanda ba ta ga hanya ba to ya ba ta mishi alwala in zai najisa tani sai suka ci jini kamar matsayin jini wanda an kawo kabo ko wanda a yayyanki gini fito ko kuma irin haɓo ya jini fito ko a ƙirƙistu ya jini fito ko ƙaho wanda an kawo mutum gini fito sun ka kai ga kai ko amai ko amai wannan in mutum ya yi amai sai ya tashi alwala kuma suna da hujjoji akan wannan suka ta yi akan cewa kai ko majina majina wa ta cika maka baki kamar wannan abu a majina abu hanifa ya ta akan cewa in kin majina cika wa baki rayuwar ta kadari duk alharish ne ta ga wannan ya tabi wannan alharish suna kula kawai da abin da ke fitowa wannan su a saba a shi abu hanifa wa sahabu wa ahmadu bin hanbal wa sufyan al-thawri sannan kuma suna da salafin min as-sahaba su ma sun tayi akan wannan kiyaye. alladina ya'tabiruna bil harij wa ba'dhum sashin kuma suna kula da kawai al sun ka dai akan cewa duk abin da fito ga ɗayan mahitayu ya ba da arwala ta mai arwala banda alabaulu dama shi sun itimaki a kai banda arihu banda algayu banda almadiyu banda alwaliyu sun isfaki a kan waɗannan ba mu kawo mani saboda shi mani mujibin da kulle na an kira da wannan ko to baccin wannan sai sun ka kula da almaharaj mai ta kawai a shi kenan ka ga wanda ya yi yashi yashi ya yi da ya so sai kasance abin da a cikin ciki na sai ya so shi sai ka kuma ta baki sai suna kula da almaharaj ko yashin gamba ka yi doma ta baki a rawar da ta kai ya ta nuna maharaci suna kawai suna suna kula kawai da mai ta duk abin da hito ta jikin dan adam in zai wurin hitowa ta na ya kada shi ya kada shi alwala wannan shi ne shafi'i da asabu da muhammadun abdul hakami min al-malikiyya shi ma ya akan wannan wa qawmun wasu mutane su kuma a to su waɗannan sun da aka cewa shi abin da ya fito ya fito ala wajhi sihha ko ya fito ala ta marar masu kula da almaharaj sannan wa kawai wasu mutane daga ciki kuma suna kula da alharija abin da ya fito wani maharaja da inda ya fito sannan kuma wasu fitar huduji da sifar da ya fito kuma a maliki yuna su ne malikiya da asabu maliki da sun da su shi malikun na yanzu shi na kula da alhariji abin da ya fito shi na kula da almaharaji wurin hitowa ce kina kula da kuma a ainihin a wajen bulkuroci ta hanyar da hito a shekin ta ga in ya hito ala wajen sahiha ya ba ta ba in bai hito da ta sahiha ba da zai ba ta ba don haka shi ma da kun sun yi ta akan cewa irin sarasul bauri da sarasul mazi da sarasul wadi wanda ba za su tsaya ba saboda su hito da ta sahiha ba ba su hito ala da ala ba to wannan kuma duk bayanin ne shina take cikin nawadir wudu'i to sai mala ce kitabul wudu'i bismillahir rahmanir rahim to abin da aka ce ma al alwala shi sai mun ce muke kunna da wada'a ce an kyago shi daga abin da aka ce ma al alwada'a me ake ce ma wada'a wato wahiyar shi ne kyawun wanda za ka tsaka kowa da annar musalli saboda musalli mai sallah ya tana ta kuɗi shi a da alwala ta yi don haka a rubuwa ba kuma da a fi kawai da lahi ta'ala mai bayani akan abin da zo akan zancen Allah ta'ala da baka idza kuntum ila salati fagatilu wujuhakum wa aydakum ila marafiqi wa amsaku bi rukusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn idza kuntum ila salati lokacin da kun ka tashi za ku yi sallah muhdisi ne kuna masu kai ba duk lokacin da ka tashi za ka sallah ba dan yana yawa ka tashi za ka sallah ka sallah ka aure za ka sallah a ka tashi za ka sallah aka in ba ka da kai ba sai ka sake aure ba amma nan aya ta zo mujmala idan tumi ila salati fagasilu wujuhakum idan kuka tashi za ku yi sallah kuma ki ku to sai ma ruwa suka ce nan ga akwai da dalili an shafe wani abu idan tumi ila salati muhdithina alhali kuna masu kari wasu ka ce wasu ka ce a'a ba a shafe komi ba aya tana nan ala umumiha idan kuntum ila salati idan kun fita ku sallah ku sallah to sai kun canza arwala in kuna da kani canza arwala wajibi na in ba ku da kani canza arwala mandubi na abin da gode wannan suna ta bayyana da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk lokacin sallah da ya sake arwala sai kasance aka zo ga fatu makkata a ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi salloli kamar sallah ko sallah ko sallah biyar da arwala guda don haka shi kenan kaga wannan ya nuna sai da hajji an kira da wannan ko da zafin tumi da talati lokacin da kun ka shi zafin sai samu mutsina kaga ta biyu zuwa kun ku wanke sojin ku wanke fuska a shi kenan kaga shi ne farkon falloli na arwala kaga ta biyu zuwa kun ku wanke fuskokin ku wannan amuru yubi ne al'amari ne da wajibci wajibi ne su da an tare da akalla in dai har za a canza wata to wajibi na wanke fuska ba ka dubi ba ku wanke fuskokin wa ne ku ila marafiki kuma ku wanke hannuwanku ila marafiki zuwa ga bakin kusurwa hannu wa ayyade ku wanke hannuwanku daga farkon ainihin kanun farauta sannan za a roƙo wanki na da sai an kawo ila marafiki sai an kawo sai an taso mafarfaki wasu maluma sun kake sai an samu mafarkin gaba da ciki saboda a haɗi na an kace ina za a kawowa ina haɗu ta kalifi ina na an hakan fama a kawo sai ka tsaya bakin nan sai ka wuce zunubi ka taso mafarki sai ka wuce rufin da ra'ayin ka ka taso mafarki in ka tsaya nan yayi in ka tsaro gaba yayi in ka tsaro gaba yayi in ka tsaro gaba yayi an ci dokar sai ka yi mafarkin gaba da ka huta ne ka sanya mafi shi kenan kaga hatin ga ta kalifi umumin da aka so alamun kaga an sami shi kuma an yi yaki. don haka imamu na mali yadda a akan cewa za ka sawo da rayu ka cikin mulki idan kun tumu ita lafi ba ka tudu ba wa ina ila maradiki wanke ku zuwa ga bakin mai faki idan an ba ga bakin mai faki na iya wurin wanki bayanin shi na da akan cewa ana iya wanki a shigo har cikin amince za mu bayani a kan wanda gobe da gosikun wanda ka kuma ku shahi bil gosikun kawo nan ku shahi kawo nan to da aka ce wanda su gobe da gosikun sai maluma sun ce menene gudun sha bakwai to wasu maluma da a wannan a da malikun na anatin da amadu na hanbalin sun ta akan cewa sha bakwai ta isaki ta ga daga tafiya ce ku shahi kai da farko har ƙarshe a shahi kai gaba ɗaya ka alka komi cikin shafa shafi ya tafi akan cewa in ka shafi malamin karfa ya yi abu ba ce ya tafi akan cewa in ka yi rubuci shafa ta yi goma ta gobe rubuce ko shafi brown nan a kowane zo fice kai ko gashin ka fara ko ka shafa shafa ta yi dan ta yi jami ta tara gashi ka shafe shi an kiyaye wannan ko to ita wannan ke za mu yi bayani a kan alwalla tana ta hidimar sosai da saba a zai wasu zama manzo Allah ya yi alwalla ya shafi na tsaya ta yi nan farkon kan shi wa imamati ya shafi wani ne masaha na tsaye ta kuwa imamati ya rikin kai shafa kuma ya dawo ya maka shafi ya akan a wannan a madunan hankali ta an da shafa haka ka shafi nan farkon kanka ka gama da nawa ne ka shafa yanzu maluma shi ya a madunan hankali sai ya tsaye akan cewa kana ma ya shafa rawani gaba ɗaya saboda rawani makwacin kai sannan shi ma ya ce makwacin kai an ka ce wasu gobe ko su ko shafi kawo nan ko gashi a kan ba ainihin fatar kai ba dan ba yi magana akan fatar kanka ba don haka an ce gashi a kan wasu gobe ko su don da ma gashi kullum shi a saman shi a saman koko kanka don haka an ce a shafi kai ya aka ce a shafi kai sannan a shafi gashin kai wasu mutane kan cewa gashin kai akan ko sun kace a'a fatar kai aka nuna a shafa sai kasance fatar kai ba kullum ta samuwa ba sai kasance akwai makwabcin da shi a gashi sai aka ce a shafi gashi saboda makwabcin ta sai aka ba wata makwabci hukunci makwabci A ashe kenan an shafi gashi bai mutawarci an kiyaye wannan ko sai a mutu na wani to aiki kenan tuna haka na rawani shi ma makwabcin kai ana ya sha shi to ko abu mai

sannan kuma kawo wanke kawafon to sun kai karatu a kan haula su hakan tawa rajulukum to nan watan wajen jumhuri tawilatu jumhuri malum ma sun yi tawilatu da yawa fi qira'atil hafi fi qira'at habba wa arjulukum ila ka'abaini a hasanuha annal adafa a ha kira a wata ta yi kyawu ko kusa ta yi kyawu watan annal alaf fi zalika alafin an kai akan wannan alafin Allah ma'ana a alafin Allah lafi an yi na akan lafi da Allah ma'ana akan lafi an ka da a wamsaku bi wa wa alafi ne an kai akan na kai sai aka ce wa yajrikum sai an ka alfi a kan lafi ba kan ma'ana ba so kace kuma wannan shi na da yawa ya so ga ainihin maganganun larabawa wani shi na cewa da ibar bi hawa ha ba a bi mori wani sai man da ya rubi kunnata hadari a kawai da ni wa min shahari da bi hawa ha ba a bi mori wani la'ibar zamanu biha da ce zamani ya yi wasa da wannan wurin wagayyar haɓa hadisi wa muri sawafi iskoki a masu bugawa masu kuskutawa na almuri iskoki wagayyar ha sun canza wannan gidan da sani ya ce wani kadari makon ya ce wani kadari ya ce wani kadari a dafa alalar da alal ma'ana da ya tafi akan ma'ana sai ce ba a bi sawafin muri wani kadaru to wannan kuma ya zo a wannan siboyi ya ce sami'ina sami'ina ba al-arabi mun ji tashin larabawa ya kudu suna cewa a wannan adafin allah kenan ko to akwai abin da abin da aka ce ma al'adabu mujawara ce adabi da mujawara suna cewa haza juhur lafin hanabi haza ya kuru labbe ya kuru na labbe da mu mafaɗa ce harbi sai an ce harbi an ka jibi labbin majaruri na sai an kai wa harbin jarra bil mutawarati to wannan su ce ana jarra da mutawara to sun ce ana jarra da mutawara shine an kai irin cewa wa masu musububi rubusikum wa arjirukum ila kamil dan ya yi wannan ko sai iko ce sami ina ba za a rabi mun ji tashin larabawa ya kullu suna cewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin fata'altu an hayyun fa fada amma an ha'ariyatu na ta da rawa suna cewa alhamdulillahi rabbil alamina saboda alhamdu lillahi lamu din ka tura gare shi to da dan da kota na sai an ka ba dan hukuncin lamu an ka ba makwabci hukuncin makwabci an ce alhamdulillah rabbil alamin to shi ya wasu ku bi rubutukum wa arjulikum ila al to duk dai maluma suka ce dai tawili wanda an kici cewa adadin ga an yi shi Allah da Allah ma'ana akwai tawila da an kai na najarra wa arjulikum wa arjulikum wa arjulikum sun yi tawila da yawa amma da duk wannan cewa adafin Allah da Allah ma'ana to shi an mahihici tawilatu haka wannan in hadirin yasa a haka wannan ibn bashir isa cikin littafi ne wanda ya rubuta na abin nan a bidayatul mujtahidi wanda hayatul muqtadi kira ka bane qala abu abdullahi ko sai buhari ya ce wa bayyana nabi sallallahu alaihi wa wasallam sai manzo Allah ya bayani anna fadlan anna farqal wudu'i haqiqa farilla ka arwalla marratan marratan so guda guda so guda in kai guda ne ka roki farilla wannan muliman ke ya za ku tumi da salati wanda ta nuna ku haku kenan magatan waye da yau illa marafi wani ta ku bi rukusi kuma ayyukan ku ila kabe wajen ku ila kabe ya aka yi wani ci kenan an yi abin da farilla wata wata a ayyana wanda Allah ya ce na mata sai ni mata sai ni yayi wanki so biyu wata lafan salatan sannan kuma zo sallallahu alaihi wasallam ya da walla ya wanke su uku wannan ne da salati amma manzo Allah bai kara ba ko bai ya ka koyi wutuwa yau haka wanda ya ta lafiya ka shi na sai ya shafi ya ci. a sai shi wannan Buhari ci wa kariha ahadul ilmi malum ma sun ki al-islam wuce wuri ga alwala ai so sai kai su kai islami wa an yi dawo to fi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun ki suci aiki da manzo sallallahu alaihi wasallam yi ni manzo Allah yi manzo Allah yayi kawai ko bai araba kan akwai ma inda ciwo man za da auna kalla duk wanda ya kare auna kasa ko wani ya da lama ya zalunci ashe kenan wa man za da alkala auna ne ko rage daga guda da lama ya babu la tukwar salatin bigai da wuri bai mai a kan ba za a karfi sallah ba in babu alfalla sallah ba za a karfe da ba in babu sarki at-taqulu na an kace sarki ya gami alwala ya gama wankan ba sannan kuma ya gama da duk shine sai ba ya aka ce sarki shi aka mun yi nan ga la la ba za a kai sallah ba in ya kasance babu sarki to la a wannan hadisi na ingantacce amma bai Buhari ba amma da sai kula ba da shi wannan mutum ya kawo shi amma shi Buhari da ba don haka sai ta ba shi amma cikin babin ba zai kawo hadisi ba don sai ce malami ne kenan wanda sanadi ne rubuta buhari kala a ahbarna abu da zaki kala a ahbarna ma'amar an hamma bin muna fihim annahu sami'a abu hurairah da abu hurairah kullu shi cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi cewa la tuqbal salatu ma hadath hatta yatawadda ba za a karɓi sallar duk wanda ya hadasi ba hatta ya tawadda sai ya tawadda sai ya wallah qala rajulun min hadara mota wani mutum daga cikin mutane an haɗa mutu sarki wani hadasu ya aba kurera ya aka ce ma alhadasu saboda nan ya san ya san yi tsari ke ya san gaya amma bankin waɗanda bai san wani abu da ce ma hadasu ba sai su a tsara mai bayani sai ce ma su ya aba kurera kala ce usawa rihi au tura'un ko dusa sabu ri wanda ba ku zuci ciki durarun abin gari shi mai sauki zan ce fusa'un au durarun wannan shi ke gudun ya san ya san alƙawari ya san hadisul qawli ya san hadisul gari ya san hadisul madi ya san hadisul wadi abin da bai sani ba hadisul durarun ce matusa hadisul shi a bai sani ba ko ce marihi hadisul shi a bai sani ba sai ce mishi fusa'un au durarun fusa'un tusa wadda ba ta sauti durabun tusa mai sauti babu fadar yudoyi wal gudun muhajjaru da mai akari babu fadar yudoyi bayan mai bayani yi shi kun alwala da daraja alwala wal gudun luna da ainihin algurru watan algurru jamu a garari ina na agaru wanda aka ce ma al'agaru mutum wanda ya kasance mai hanke ga fuska ne amma abin da aka ce ma a garu doki mai kwarin goshi nan mai tsage na nabari na goshi da shi aka ce ma Allah garu dani wal nuna. shi kuma wannan min al na ko kuma min na hijlati abin da aka ce ma al hijlatu an nuru haqqi watan nurul aidi haqqi na hannuwa wa arjuli nurul aidi wa rijlaini haske wanda aka samu ga hannuwa ko kuma ga kafafu min asar gobi saboda ainihin haske na alwala hadisna ya yau da bukairi kala hadisna allaisu an hadim yazida an iskandarani an sa'id ibn abi hilal an nu'aym ibn abdullah al-mujim al-mujammil al-mujammil ko al-mujimi an karanta wata an yi riwaya an nu'aym ibn Abdullahi al-mujammil ko kuma al-mujimi almujammihu wanda ke sanya mu kaba turare bai ɗauka turare na turare shi na wata cikin kaba ana ganin su ko wanda bai zo ko shi na gani da talabijin ana ɗauka turare na wata ana yawata cikin kaba to shi a aikin wannan abdullahi a shi a aikin wannan nu'aymu kuma shi a aikin mahaifi ne nu'aymu na wata ana ce mishi nu'aymu abdullahi shi abdullahi ana ce mishi almujammihu shi ma abdullahi wannan nu'aymu ana ce mishi almujammihu sai aikin su guda aikin da da aikin mahaifi guda ne amma shi abdullahi almujmini almajiri abu kurera ne shi kuma wannan almajiri mahaifin shi na ke an kiyaye wannan ko kala wata sai shi nu aimaci wata an wata an aimin almujmini kala ce samitu na rakitu ko rakitu ma abu kurera sai Allah an yace na hota da abu kurera ala zahirul majidi sama masallaci na madina mun hau saman masallacin madina ba ta wanzu a sai abu hura da alwala can sama a kenan babu komai ana hawan ruhin masallaci in ka san shi na ima kuma kai alwala sama in alwala na ba su cuta ma wanda aka sa kashi kasance ruwan da za fi ko su ta wanda a sa in ya kasance masallaci na da ruhi mai kyau ana hawa shi kenan ga an gyara masallaci na Madina bayan manzo sallallahu alaihi sama dan sai bai mai ruhi na dabino kenan an yi mai ruhi na kasa wanda ya kasance ana iya hawa sama ana iya hawa sama a alwala to shi na ce ba ta ba a wala wa kala ta ce in ji samitin da biya na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da shi na cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati qurra muhajjalina inna ummati hakika ummata yud'auna ala kiransu yawmal qiyamati na al-qiyama qurra masu fara fuska muhajjalina masu fararen hannuwansu da kafafunsu min a tayi saboda haske na sai abu hurera ce abin da manzo Allah ce wa man istada aminkum an yudina gorata ku falewa duk wanda ya samu damar ci sai ya fari ne shi tsawaita shi na abu hurera da Allah an ya kasance in ya tora wala shi na kawo a cikin hamuci in ya tora shi na kawowa har garin kawo ne sai ya kawo garin kawo wata shi na irin wannan alwala sai wasu laraba sun hagani suka ce ya abu hurera shi haka alwala ta ce yan isma'ilu ma aka kuna gani na bada ban yi wannan alwalar ba kashe kenan kaga babu man taraka ba adal ihdiyari muhafata watan a ko an yi kaso da fahimu ba adal nasi anhu bai abu bi ashe da minhu saboda nan kaga yakan yi kasance dole su ba ta kai ga kullum su ga an yi aure hannun ta ja to ga abin da ka aza ya na idan tumo ila talati wa ka tudu yi wa ayyakum ila marafi an ka ci dole alƙashi ba cikin hamuci me yasa ta ga ya samu daga manzo sallallahu alaihi ya ta wannan a Abu Hurairah yayi ta sannan bayan wannan kuma Abdullahi ibn Umar yayi wannan arbala amma sauran sahabbai ba su yi ba tare da kuma sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi. babu man taraka ba'al yari mahafata an yi kasura fahimu ba'adan nasi an bai ofi a yadda min babu la da wani mai da shi ko da take to yanzu dai kusan mun riga mun shigo cikin babi wanda ya kasance za a samu ara ulama daban-daban daban-daban daban-daban ciki ne ko wanda su kuma shina da hujja wanda ka ga ce kaza shina da a kan cewa kaza din wanda ce kaza shina da a kan cewa kaza din wannan a ainihin tafabin alwala za mu ci gaba da karatu na usulul fiki usulul fiki na nan ciki sannan usulul hadisi na nan ciki sannan kawai fiki na nan ciki duk kusan babu kan gada Buhari kulla ya kulla su akan kawai fiki ba akan usulul fiki ba kadan na shi kulla ba akan usulul fiki sai dai akan kawai fiki kuma duk inda mun zo insha Allah inda ya kamata mu bayani inda Allah ya ba mu da bayani Allah ya yarda muka samu dama za mu bayani irin wannan wuri insha Allah na'am wai a'a da masu da da a yau ko falle yi akan da na kawai a yau kore rayu amma dai malum sun yi nasi akwai ibn akwai da ya ce a kan hakanin wani malami mutahi wanda sun yawa mutahi zai suka zalika ala ma ƙara sun muhajji suna ba haka na wani jirin hajji sun kwaɗi ya gitta ma ainihin shi ibn hajar akan wannan ya kawo riwaya wajen shi wata zo da cewa ko mai tsada annabi ko an yi da kurkuku wala ya farko kuma a san kwalin da shi da wata السماء وفقهم حديث الله مدى كلم الرجال والمتون حائزا إذا دعا وللسجيه وإذا وفقه الحافظ من قاد الدكا كأت أرض وشيوها حتكا وادئه لراه ذنمي ما هجم يالي أكون أمي ثم الحديث مرجع الرجال مفاده عليه كالإيال حتى تناحى لبن الصلاح فلاحت عليه كالصبح والنووي وترك الشراك أما مراكي الجميع راكي يشك والمسند أقول لك شيء المسند فمسند in aka ce al musnad littafi wanda an ka tara hadisin sahabi ciki ne a zahiri shi aka ce ma al musnad kamar musnadi wanda an bin hanbal ya rubuta zai fara kawo hadisai yi fara kawo hadisai irin na abubakar sai ya kare su na shi kawo na umar shi kare su sahabbai dai na gaba gaba ko kuma akwai masu farawa da ainihin ahlul bayt nabi sallallahu alaihi wasallam wa fara kawo hadisai na aliyu sannan a kawo na ja'far a kawo na aqilu haka dai a kare da hadisai na na ahlul bayt wannan shi aka ce musnad ne kuma aka ce al musnad wa aka ce al musnad rawi hadisi da sanadi mai riwaya hadisi da sanadi ne kawai la ya talabu illa mujarrad riwayati sai da ilmi na hadisi ba sai da riwaya ba kai kina da kawo isnadi ba sai kamar yau isnadi mun kawo kina da kanta isnadi hadisna fulani an fulani an fulani an fulani annabi an ku kala kaza wa kaza amma bai da ilmi na rijal na rijal sanadi madadin da a cikin isnadi bai da ilmi su to wannan ana ce mishi rawul hadisi isnadi wal muslim sami ko ko wanda a sama ne ko ana ce shi ko mu hadisi to shi mice miyasta da minana ko da minana muhaddisun ya tsere mu ta ce da ku madad ilmin rijali la kuma da kina da tsari da ilmin rijali sunan madad shi kuma wancan musnid al musnidu bai da ilmin rijali amma shi al muhaddisu la kuma da ilmin rijali kina da tsari da sunan madad da isnadi in an ce adamu abi ya sai cewa eh haka nan na mutumin wuri kaza na ga inda ya rayu ga inda aka haife shi ga malum malai da kuma da ilmi da ya yana da ilmi na mazai sai yurhan wata aqida yana da ilmi na mazai sai yurhan wata aqida ya san wanda kasance wanka kuna ga wanda an soka wani mutum ne haida wani mutum wa tamadun nuka na hadisi haɗiɗa isnad ya kare isnad su wal mutun haizan isnadaha matani haizan ya tare da ta, to shi wannan shi aka ce ma al muhaddisu to wannan ana ce mishi a al faqihul muhaddis al faqihul muhaddis faqihi na ko muhaddisi na wanda ya kasance mai ilmul mai mai ilmul mutuni kawai wanda ya kasance ni ɗaya ya sani ya san hadisai kawai bai da ilmi isnadi ana ce mishi faqihun wanda ya kasance shi da ilimin isnadi kawai bai da ilimi na mutum bai da ilimin hadisi shi ko ana ce mishi muhaddisu wanda ta rabu shi aka ce ma wata al-faqihul muhaddisu to irin su buhari to aka ce fuka hawul muhaddisun ya san kowane ya san isnadi ya san madani to shi na cewa muhaddisu wa tallafu man da mai shi na da tsari na sanin madadin isnadi yawan wata adina sannan kuma wani mutum na da isna da ha su kuma hadisan ha'izan ya sa isna da ha'izan na su wani sahihi ma ita sannan kuma shina ya tantancewa tsakanin hadisi sahihi don da ba sahihi ba ya san hadisi sahihi ya san hadisi sahihi to shi kuwa a sama gare shi ya ce wa kwakwa wa koko wanda a sama ne alhafiz shi ko shi aka ce mahafizun to aka ce mahafizun ta ce man kadin ta ƙara alifin alifin man da hintaka wanda yake ya rairayi ya rairayi ya tsantsami hadisai ingantattu ta alifin alifin in an ka tara hadisi alif alifin miliyan guda ku sha da ushuri ne sha da ushuri miliyan wanda ki sha da hadisi dubu ɗari ga kai shi aka ce ma a ainihin alhadisu kamo da maluma suka ce wasu masu ci ce kai kai wa hadisu sai mai hadisi dubu ɗari ga kai wasu ce ba a ce mai hafizun sai mai hadisi dubu ɗari uku kai mai hadisi dubu ɗari uku kai shi aka ce ma'adu shi na buhari ka cewa mai mi'at alafi hadisin sahihin na sani hadisi dubu ɗari ingantattu mai a sai alka hadisin gari sahihin na sani hadisi dubu ɗari wanda ba ingantattu ga kai na watan buhari shi na da hadisi dubu ɗari uku ga ne ingantattu dubu ɗari wanda ba ingantattu ba dubu ɗari to shi na ce to wannan su aka ce mu wanda duk bai gani kan gaba ba a ce mishi hadisi duk wanda bai da hadisi duk wani kai ne ba a ce bi hadisi a shi ke ne kuma hadisin bai zama ba dan sai wanda ya san rijalu ya san mutum ko wanda ya kasance mahi yawan mazarin da ya sani sun yi mazarin da bai sani ba fi gudu da wakati shi aka kenan mu hadisin to in ba haka nan yake ba wanda ya kasance shi na ya kawo isnadi hadis na fulani an fulani an fulani an fulani an nabi annahu qala kaza wa kaza to wannan abin da aka ce mishi mun da aka ce mishi to wanda bai yawan gamshi a ce shi bai da gida ko to shi ne wanda bai da irin wanka almajiri da a ce mishi ko mabaraci na ilimin gaba da a ce mishi kuta yau ne ko ya kamata ce wani wani kuɗi wani ko na bi da shi to shi na ce ni sannan wasu yiwuwa dukkanin maluma haddasa ya yi takikin su ya san dukkanin maluma da bakatan sahabbai ne an fi shigo shi da bakatan sahabbai da sahabbai ya san su gaba ɗaya na an fi shigo da bakatan sahabbai da biyu ya san su gaba ɗaya na an fi shigo da bakatan sahabbai da biyu ya san su gaba ɗaya na an fi shigo da bakatan sahabbai da biyu ya san su gaba ɗaya na an fi shigo da bakatan sahabbai da biyu ya san su gaba duk inda malamin ki duniya ya sace duk inda malamin ki duniya ya sace ya san tarihi ne ya san inda an karge shi ya san da malamin da ya karanta ya san abin da ya karanta ya san inda cika in ya yi ya bar kuma ya san inda ya zo to ka ga wannan mai wace ta Allah sai irin su ibn hajar al-asqalani nan kasa kasa in aka yi sama sai irin su suna zubar da annabi in aka yi sama sama sai irin su buhari sai an kare ta mutum yau samu dunan bane to ga sunan dai waɗanda Allah ya musu baiwa duk gaba ɗaya malumman duniya sun san su kamar yanzu a irin wannan zahabi wanda yi sai ba ramin duba an hanci ya samu baiwa ta Allah kamar sai Allah ya tara mai dukkanin halittun duniya gaba ɗaya wuri guda cikin hukun guda ya ce mai duk wanda haka so ka tafai ne ba ka tarihi to irin waɗannan ma so aka ce mu faru suna aka ce ma fuka haɓar mukaddi suna alfuka haɓu su ne baki hai almukaddi suna kuma aka ce ma wata masu ilmin hadisi to duk wanda ba irin wannan gaba bai da dama shi shiga cikin bayani akan abin da shahi yake ku ki ce shi da abin da cewa ciki bai da abin da cewa shi fito sai dai kawai shi tsaya shiga mina na ma mun masu kwakata sun kai tsin baki makwacin ko hukunce ce da sun kai sa sun kai tsin baki to akan suna da yawa ma babu abin zai yi ba shi da abin da malum masu kai ba ki mu kan dina bai da matsayin ijtihadi in ya yi kokari shi ga mutaba'a abin da mutaba'a duk abin da malum ya kuɗi kace ka gani ina hujja ta take ka samu kuɗi na tashi sannan ka fara karkuwa da abin da ka gani nake yi wajen haka ko to wannan lokaci eh? abin da malu ba a tsaya haka kuka kafin ce a tsaya sai a tashi wa mutum kai da kasi eh, kai da kasi sai sai a kamar kayan cikin jirgin ba sake na an kaji masu kadawo hmm.

in mutum ya sai abu aka tallafa mai in ya sai ta bai bani kuɗi ba in ya dawo ka cewa na ina kuɗi shi to ai da ma ya sani ba ce ma kuɗi ba shi gare shi kuma bai laifi ba bari kiyaye alhali ko gina in ka riga ka ce ka sai an ka ce an sai zama su ciniki ya kuɗi in an kuma ga shari'a kai mai sai suwa ba ka rubuta cikin nan kai mai sai ba ka rubuta wannan ciniki sai da ya kala in dai an ba ka su ciniki wanda sun kai mai kala shi ma haka in yake ka ya yi ko kuma kina da kina da shawa da abin da sai ciki wata su game ka amma ya nan bishe ya ke nan ba amma sai da kiyan zuwa shari'a ka bigire shi ba da haka shi da ya ne ta inda ya samu boko bai dawa ne eh? to kaga shi ka tiba kenan sun samu shari'a wannan ne da laifi ɗan uwan da shi ma ne amma shi kuma wanda ɗan in ya san ya ta kawo da ke ne a cikin shi da shi kuma ya sa'ani ya kai da shi masu wani zai ke kuma ta cikin gaske ta ke dawo kuma shi ya kuma rubu to a cikin na ya koma ta ruwa ya sai ka ta sai ta ta ta yarda to sai ta sake dawowa to shi kusa ya sake shawara sai ta da yi wannan wanda da yi shi ne wanda babu da yi shi wannan babu da yi ka ta yi ba bar ma ba ya dawo ka sake shawara yi ka sake shawara shirke kuwa a wanga ba wanga na duba shi dai wancan kaga bai farmai ba na dubu ta wani sai ta ce a sai ta yaki ko yadda ya shawara ya dawo ashe sai ta yi shawara ya dawo kai ma kana shawara ko da ta kai maka sake shawara sai ka ce wani yanzu kan ban ne bai sai shi ko tun da zo ka bar min ba yanzu ciniki za mu kai samu kuma ko ba haka ba ciniki na samu shi ne asalin shi da wanda ya saye da wanda aka sai samu na na da kuma hafiz no

sannan kuma sai ya kawo illa ma yara illa ma yara alani ne ke aula tsawon launin ya wada ne ko to ka ai kaidi ta ga wace ne ga mutalafun na wannan ko muka yi dunna to kuma ina abin sai annan sai ka ta ka bi ba kaida ta tulu take hamdul mutalaki Allah muka yi ka gani haka inda ya kawo hadisi ya kasance hadisi sun yi kabra zai kawo hadisi cikin babu guda kuma sun yi kabra in ya kawo hadisi cikin babu guda sun yi kabra za a koma ka dibi tajiri yan akwai da jihi yan akwai jami sai a yi jami saboda jami aka fara yi saboda muhimmi mu yi imanu da dilai a wannan mai imanu da hadin in jami bai yi sai a yi da jihi in ta jihi ne sai kuma ga tarihi in ba za a yi tarihi ba za a yi wakafi an kiyaye da wannan to duk wannan in kace bulugul manabi za a karatu ba ka fara karatu sai ka ta kana mutumi na usulul fiqh sai ka nemi usulul fiqh ka san usulul fiqh sannan ka shigo cikin wannan fannin ba haka dai da kuka bulugul marami ba sai ka tana tahilin masuhi bayan ka tana tahilin masuhi sai ka san al-mujmal wal mubayyin sai ka san al-hasu al-am sai ka san al-mu'awwal ka gane sai ka san mujmalun sannan kuma sai ka san mu'awwal sai ka san mujmalun sai ka san mubayyin sai ka san mu'awwal sai ka san kuma wajibul ta'wili sai ka san tajihi sai ka san wajibul tajihi ka gane ga yawan ko wajen wajen wata jihi sai ka san wajen wata jihi ko ba kai ba sai ka san kusa hamsin ya an ka sarrafa sai ka san kusa ɗari da shi ta tarjihi tsakanin rawi da almarwi sai an san rawi an san almarwi yanzu kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na cewa a abdar al-halim wal mahjum abdar al-halim wal mahjum da wanda an da wanda ya kafu da wanda an kawo ko kowane sasu ya kai dan sai ga Abdullahi bin Abbas yana cewa wa da isa ne manzo sallallahu alaihi wasallam ko wa mu ko wa mu murin manzo Allah ya kawo ko wa mu murin Da Abu Rabi shi na cewa na kan nabi sallallahu alaihi wasallam maimuna wa huwa halal Abdullahi bin Abbas yace na kan maimuna wa murin da kaga in ka tuwo shi ne wannan sai ka san tarjihi sai ka san wani wata ji sai ka san wata kai kai jam'i don haka ga shi kenan ka nan aikin da aka yi ka sai ka ɗauko mota lafin hadisi wanda buhari wanda shafi ya rubuta ka rike shi ga hannun ko kuma ka ɗauko na inda ku ba ka rike ga hannun ka akwai mota lafin hadisi wanda aka rubuta ko na inda ke ke yi ka rike shi ga hannun ka duk in ka taho cikin babi na hadisi yanzu ka shigo cikin babi na arwala akwai mota lafin hadisi da an ka rubuta wanda kasance shi ma zai fara da babin arwala hadisin da suka kawo shi tara masu wuri guda yan akwai nasihi da masu hici shi ma bayani yan akwai da hici shi ma bayani yan baro ta hici shi dami a cikin musa shi ma bayani dami a ciki duk an tafi wannan ana samu ana samu na shafi ana samu na ibn kutaiba ana samu na wannan ibn rikiki wasu kina su to ita to yanzu kuma yanzu ba daga da mun kashe na na nasibul bahari na arwala an kiyaye wannan ko to sai ka sai ka diba babi na motar hadisi da gani shi akwai hadisi su kai karko ba su kai kabra dan kada ka zo hadisi yayi kabra ta dauki guda ka ki sai waje mu ki da wanda kamar shahidi sai ake da wannan to don haka nan ba ta dokar sai bulugul murami ka wuce ci sai ka tsaya ka san abin da aka ce usulul fiqh sai ka san usulul fiqh sai ka san kawai fiqh kuma ka tsaya da fiqh da su shigo ciki zan yanzu nan ta ga alal misali yanzu ga shi za mu karanta ji za mu karanta hadisi na na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya tambaya yace ina jin wani abu wato ina zaton kamar wani abu na hito min cikin baya ma sai manzo Allah ce la la tabbatin ko za a la yabatin la tabbatin hatta taji da rihan a bazo da ko sai ka ji tuki kuka yi wari to kaga nan ga ba katiba yaqini na kake ciki ko kana cikin ne sai shekar ta shigo ka an kiyaye ko to sai ma masu kuce a rikin da za su shi shi an masa ba ta shafi da ka'ida ta fito na shi imam ma ta ce a rikin da za su shi da ka'ida shi ma ta fito na shi kaga akwai da maliki akwai fitur shafi ko wani su kuma sai ya kama hujja cikin kama kariyo da za ka dogara da ita ga zai hujja ta amini kuta an kiyaye wannan don ga shi kenan ka gaba a can ba a tashi da yabar ma littafi kamar kamar kamar da karatu wace ai ga abin da mai bulugun mara ya ce ba a wannan sai ka tsaya ka ji ka'idodi na karatu wannan hau wani luga haƙu ma'al sai ka san na hau sai ka san luga bayan ka san na hau ka san luga sai ka san tasiridi bayan ka san tasiridi sai ka komo kuma ka san ilimi na usulul fiqh ka san ilimi na usulul hadisi ka san ilimi na qawaid fiqh sannan ka shigo cikin wanda aka yi wa so ciki kuma ko shi wa za son nan abin da na ma'ana sun kusa da samu shi ya za ka taya kai wa so ciki ba abin da ba ka hasko ba ko abin da ba ka samu ba abin da ka hasko ba ya zama hujja gare ka dan yana yiwa abin da ka hasko in ka ga hujjoji da aka kewaye wanda da irin sai ka sai za ka haɗa ka ana haka ne ka malami kake malami ki taho da matsala an yadda da hukunta dai amma sai a zagaye shi da hujjoji daga hujja ce ba hujja ta ba to kai ma in kace ka kiyasta hukunci da kanka ka dabbaka shi sai ka ga hujjojin da an kawa wani irin sai kai mamaki sai ka samu cika ba hujja ta ba sai ka rima abin da ka rubuta in baka bayyana shi ko ka bayyana ka shi kai wa ne kwan ko su taru ne ko ana iya samu ko a akwai wata ce Allah ba a cewa bai Allah na rufi. fadlul lahi ta bai wace da Allah ina nan bude in yanzu ka tashi kai kokari kana samu abin sun ku samu to karkata ilihim kai aiki iri aikin su abinda Allah ya ce subhanahu wata'ala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kai ma ka yi jihadin sa'altu shay'a yawman mustaqim إلى درك المعاني والعلوم وقال الشيخ تقوى الله فرزا هو النهج المبلغ للمرام وأرشدني إلى قول الوكيل وزاد الاجتهاد ففي السلام وزاد الاجتهاد الذين جاهدوا فينا لنا أنهم سؤلنا in dai ga ga niyya mai kyau ga takawa sannan ga ijtihadi ko a ga mutum na ya zama kaka ce wai dare ya maka dare bai ma ba ya so yana kai roƙon so yana alhamdulillah salatu wani abokin karatunmu Allah ya yi mishi rasuwa satin da ya shige ko ranar wuta na ce shi ranar juma'a a aminu abokin karatun mu ne muna karatu da shi na sati sati sannan kuma muna karatu da shi na kullum a satin da wuce wancan da sama da shi muka karatu wannan satin ne kawai bai fito ba amma ya zo ra'atinin ya yi min gaisuwa ta malam shi ba malamin ya zo ra'atinin ce to zai na asibiti domin ke zuwa a wani shi a jirgin lafiya to wannan da shi an marmina da shi dan juma'a kawai ta kai koji a babu shi amin samu samu labarin rashin lafiya ce saboda ba mu karatu muna zuwa masu gaisuwa to shi kawo wannan Allah ce shi malam amin tarihi na kuma almajiri na mun shi na tsince ni kware kware da gaske da ba sun gama wannan ta mai gurgur da ku kafa ku ba shi da da gaje shi Allah shi gafarta mi shi da salamu da wani ne kuma shi gafarta muna shi gafarta mu yayin shi gafarta mu Allah shi ba mu da kyawu بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gafarta mu yan uwan Allah gafarta masoyan mu

yan ke suna yake suna su fara a zarun ma'ayi na mulimi na ko da kuma na mulimi na wannan ina fi suwa da su hana da bi karfi su kuma wasu mutum yaushen gari da ya